demokradiyya a yau. Cikin shirin ina rigar kariya gwamna fayoshe har EFCC ta aza takunkumi kan asusun ajiyarsa a banki. Masu haura assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Hukumar EFCC a Najeriya ta tabbatar da cewa ta aza takunkumi kan asusun gwamna Ayo Fayoshe na jihar Ikiti. alhali kuma yana gwamna. Shin wannan mataki bai saba a tsarin mulkin Najeriya ba da ta baiwa gwamna da shugaban ƙasa da mataimakansu kariya har sai sun bar mulki? To kamin ku ji amsar wannan tambaya ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilikaya ya haɗa mana. I wouldn't call uh, Bari in faɗa maka ba ma ɗaukar cewa rufe asusun kuɗi na ayo yaushe muka yi, amma bincike muke yi da ya sanya muka riƙe wannan ma'ajiyar. in kakakin hukumar efcc wilson orjeren da yake karin bayani kan rufe asusun gwamnan ikiti ayo fayoshe a bankin zanif conducting an investigation or is conducting an investigation on monies that illegally left the office of the former national security advisor and then because of pulling the money through uh, investigators were led into the account that supposedly belongs to Ojerin ya ci gaba da cewa jami'an mu na gudanar da bincike ne kan kudaden da suka fito daga ofishin tsohon mai bada shawara kan tsaro Sambo da Suki. Sai aka ga naira biliyan dubu da miliyan ɗari biyu sun shiga ma'ajiyar ta Aifashe. Shin da wace doka kuka dogara wajen rufe asusun gwamnan da ke kan gado kuma in kun yi la'akari da kariyar da gwamnan ke da ita? I think is not in doubt by the provision 28 of the Commissions Act and Section 34 of that same Act, we have powers to do that. And, um, I don't know of any... Wilson ya amsa da cewa wannan ai ba wani kokonto don sashi na 28 da 34 na dokar da ta kawo hukumar EFCC ya ba mu hurumin bincike ko rike duk wani asusun kuɗi da mu yarda da shi ko da yake da abin zargi ba. Shi menene ra'ayin mai shari'i kan lamuran cin hanci da rashawa Bashir Baba kan wannan takaddamar ta EFCC a gefe guda da kuma jami'an banki masu bada hakuri ga wanda ake zargi? kokarin da suke su roki gwamna fa yaushe kar ya fasa wannan rubabban kwan cewa ga fa yadda abin da yake har a kai ga bin diddigi a gano cewa shi emefele shi ne yake shugabantar wannan banki na Zenith lokacin da aka tafka wannan ta'asa har gwamnati ta kai gare shi kuma kar mu manta mutane suna ta kururuwa cewa yana da kariya yana da kariya ka duk waɗannan maganganun banza ne ba shi a ce dan kana gwamna ko kana shugaban ƙasa wai tsarin mulki ya baka kariya wato ko mutum ka ga dama ka yanka shikenan babu yadda za a yi da kai sai dai a sa maka ido sai ranar da ka gama aikin gwamnan ka ko ka gama aikin shugaban ƙasar ka kuma a ƙasar nan ai mun ga lokacin da aka rufe asusun jiha masu kutum lokacin Jonathan Jonathan bai rufe asusun gwamnatin jihar Adamawa ba lokacin Inyako ai da an yi wannan Ta yaya mutumin da tsarin mulki ya baiwa kariya har sai bayan ya kammala mulki sai a waye gari hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta hana shi fidda da sisin kobo daga ma'ajiyarsa a banki? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan. Tsarin mulkin Najeriya a ƙarƙashin kashi na ɗari uku da takwas ya yi bayani akan cewa wanda yake riƙe da mukamin shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ko gwamna ko mataimakin gwamna wato mutane hudu kenan wanda aka zaɓe su bisa ga tsarin mulkin najeriya in suna rike da kujerar daga ranar da suka ɗau rantsuwa har zuwa ranar da za su gama aikinsu na wadi na shekara hudu ko kuma an sake zaɓensu na shekara za su kai shekara takwas to muddin suna rike da wannan kujerar shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko gwamna ko mataimakinsa to ba a iya karansu a kotun wata a takaice su ɗin nan suna zaune ne ba wani abin da za a iya musu sai ko dai in sun aika wata wani laifi na sabawa tsarin mulki to tsarin mulki ya ce a ɗauki mataki a tsige su. Hajiya Suleiman nama wannan tambaya saboda watakil ba za ka kasa sanin cewa ba akwai batu cewa hukumar da take yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC sun aza takunkumi kan wato ma'ajiyan kuɗin gwamna ayo fayo she wadda shine gwamnan jihar ikiti a halin yanzu shin efcc tana da hurumin ta ɗauki mataki kan gwamna ayo fayo she alhali yana gwamna abin da za mu tambaye kan ba kai shine menene dokan da ta kafa hukuman yaki da Uh, cin hanci da rashawa da sauransu wato hukumar efcc ta faɗi to a nan za mu sake koma cikin wannan dokan da ta kafa ta wanda aka yi wanda ayyana ta a shekara ta dubu biyu da hudu wato a kashi na shida da kashi na talatin da hudu na dokan da ta kafa ita efcc to in aka duba sai a duba shin wannan kashi na shida da talatin da hudu shin sun yi karo da kashi na ɗari uku da takwas na tsarin mulkin Najeriya inda aka ce in mutum na rike da kujerar gwamna kuma taimakinsa ko shugaban ƙasa ba a iya masa ba a iya kai shi kotu da sauransu. Amsa a nan Haji shi shine don in mutum yana matsayin riƙon kujerar gwamna ko mataimakinsa ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa abin da ake nufi shine ba ka iya gabatar da shi a kotun ka tuhume shi da sauransu amma in aka tarar cewa ana tunanin cewa yana kan wannan kujerar ya aikata laifi ko ya yi sababa da faɗi da dukiyar jama'a kuma yana kan kujerar wannan gwamnan ko shugaban ƙasar to anan nan hukuman bincike ta ercc za ta iya wannan gwamnan ko shugaban kasan bincike akan tunanin laifin da ake tunani ya aikata amma an suka yi bincike iyakacinsu za su tsaya nan ba za su iya gabatar da shi a gaban kotun ba to a nan shin me ake nufi da bincike aka tarar da cewa akwai kuɗi ko wani abin da ake zargi ko ake tunani cewa gwamnan nan ya yi almundahana da shi za a iya kafa takunkumi ko a ba da oda a dakatar da ita. To Hajji Liman ba za a iya tuhumarsa a gaban kotu ba da sauransu amma in za a je a samu wannan umarni na kotu saboda a hana a cewa banki a dakatar da amfani da wannan asusun takarda ce za a shigar gabar alkali to wannan din bai zama kamar an kai karar gwamnan ba? Haji Sabo bai zamana kamar an yi ƙarin gwamnan ba, domin irin odan da ake nema na dakatar da ko rike irin wannan dukiyan ana dakatar da shi ne yana nemo irin odan da ake nufi na ex party wato oda wanda za a neme shi ba tare da an nemi wanda ake tuhumarsa ba. Akwai hukunce-hukuncen da kotu suka yanke a ba cewa ko da mutum yana gwamna duk da wannan rigar kariya idan zargin da ake masa ya shafi harkar zaɓe to wannan kariyar ba za ta yi aiki ba. Abin da ake zargin waɗannan kuɗaɗe da ake zargin gwamna Ayo Fashi suna da magana dangane da yadda zaɓensa na zama gwamna a karo na biyu. Shin Uh, hukumar efcc tana da hudumin ta tafi kotu kan wannan shari'a ko kuma a gabatar da gwamna a gaban kotu game da wannan tuhuma da yake harkar zaɓe ake magana tuhuman da ake masa a yanzu ba ana nufin shin zaɓen da aka yi masa an yi daidai ko ba a yi daidai ba a bisa tsarin mulkin najeriya a kashi na ɗari biyu da hamsin da takwas inda aka kafa kotuna masu zaɓe su shari'an zaɓe za a iya ƙaran gwamna in ana tunanin cewa zaɓen shi ba shi bisa ga ka'ida ba to a nan zaɓen ne ake magana wannan ita ce kaɗai tsarin mulkin najeriya ta yadda a yi ƙaran wanda yake kan ƙaragan gwamna ko shugaban ƙasa in ana tunanin zaɓen da aka yi masa ba daidai ba amma in a inda ake tunani bisa ga aiki ko kuma hanyar zai ci zaɓensa ko kuma yaƙin neman zaɓe ana tuhuman tunanin cewa ya yi akwai wasu kuɗaɗe wanda aka yi su aka bi su aka yi amfani da su ba bisa ga ƙa'ida ba to ba shi za a yi ƙara ba a nan ana tuhuma ya aikata laifi ne a ƙarƙashin doka na aikata laifuffuka da hukunci. a nan ba za a iya kai shi gaban kotun ba sai ranar da ya bar ofishin gwamna amma a yanzu ba za a iya kai shi gaban shari'a ba saboda kariya da yake da shi a ƙarƙashin kashi na ɗari uku da takwas. Masu tsaro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Malikaya da Lauya Hassan Liman da kuma Cibahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin. a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.